tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da talatin da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba tasirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tasiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al allah maraukin sarki ya ji shi har yanzu dai muna nawa tasirin ayoyin suratul luqman kai tsaye kafin mu tashi daga inda muka kwana nasiha ne yar takaitacciya nake son in mana ba don kuma ba sai don kasancewa yau dai yini ne na goma da fara azumi watan ramadan kenan idan kika kasa ramadan gida uku to yau in an kai wannan azumi to an yi kwata saura kashi biyu to ki duba ki ga tsakaninki da allah me kika aikata cikin waɗannan kwanaki guda goma farko na wannan watan shin kin samu gafaran Allah madaukin sarki a ciki ba za ki gane an maki gafara ba sai dai za ki iya gane shin daga cikin ayyukan da kika aikata na alkhairai kina sa ran da Allah madaukin sarki ya maki gafara za ki gane cewa Allah madaukin sarki yana nuna maki alaman yarda idan ya zama aikin da kika yi yau to ya ɗaran jiya amma idan ya zama na jiya ya fi na yau to akwai matsala shi bawan da allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi a matsayin bawan allah na kwarai kullum yana ƙara aiki ne da zai burge allah subhanahu wa ta'ala sai ki duba ki gani yar uwa tsakaninki da allah kina ƙara ja baya ne daga ayyukan alkhairi sakamakon shiga cikin watan da ake yi kin saba da ramadanan da ya kai ga ke a yau maimakon ma ki ka ki raba ayyukan da kike yi a cikin watan farko farko a kawai kin saba ne shedanin ki yanzu ya saka saka yana harbo maki da wasu wasi na yaudara na hana ki aiki idan ya zama haka ne to yana nuni akan cewa har yanzu akwai sauran aiki a gare ki kenan har yanzu akwai sauran ki ƙara zage dantsi wajen aikata ayyukan alkhairai shi yasa jama'ar annabi mu ji tsoron Allah a cikin goman da za mu shiga daga gobe mu ga menene za mu aikata a cikin shi kabbe kumanta zan Allah yana cewa duk wanda ramadana ya shigo bai aiwatar da wani aiki mai nagarta da za a yi mai gafara sakamakon wannan aikin ba to ya riga ya shiga matsala to watan da ake gafarar zunubai ake kulle kofofin wuta a waye gari a ce ke din nan kuma a watan ne kika shiga matsala kin ga kin ɗara shedanu shiga matsala kenan domin su shedanu daure sa ake <clears throat> don ne daure yana sa cikin matsala to ke ba daure ki ba amma kina cikin matsala mun fahimci wannan da kyau ko kuma ki sani a cikin wannan wata na ramadan in allah madaukin sarki ya yarda da ke miki gafara to ko fa ba zai ƙara fushi da ke ba har abada duk abin da kika yi a baya sai dai kawai a maki wani horo na musamman a rabu da ke amma a ce allah madaukin sarki ya yi fushi da ke fushin da zai sa a wuta allah madaukin sarki ba zai yi haka ba ku kalli uku daga cikin sahabban annabi waɗanda suka sa bakinsu cikin abin da ya shafi hadisatul ifk kiran ƙaryen nan da munafikai suka kirkiro suka wa matan annabi Allah madaukin sarki cewa yi ba dan da Allah ya yi nufin yi masu gafara tun a farko ba wallahi ba su yi masu azaba babba <clears throat> mun gano wannan da kyau ku ba dan da dama su Allah ya riga ya gabatar da gafara gare su ba man na sabaqat lahum min al-husna su an riga an gama yace wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fi ma a fihi azabun azim wallahi ba dan ba dan ba dan ba ki fassara shi da haka rahama da jin kai domin shi mistah ɗaya daga cikin su ya halarci yakin badar kuma gano yace ba dan wancan matsalan bada azaba ta ci su to ke kalli kanki in kika yi aiki mai kyau har Allah madaukin sarki ya karɓe ki ko ba sauran kuma goshi ba ba saura an gama kin tsira kin taka tilin na tsira amma ba wani wanda ya bamu labarin mu an yadda da mu an gafarta mana majama sai mu ta kokarin shantakewa mu ta kokarin shantakewa annabi da ya ce mu ji tsoron Allah ko da da barin ne tsakaninki da Allah sadakan nawa kika yi a wannan wata na Ramadan masu azumi nawa kika ciyar saboda Allah kyautar tufafi nawa kika yi fi lahi saboda a saka a yi farin ciki idan Allah madaukin sarki ya kai mu yinin idi me kika yi na kyautatawa sallolin dare na ashen da ake yi dukkanin kin same su tsakaninki da Allah kin karanta alkur'ani izifi nawa a cikin waɗannan kwanuka goma shin salati tasbihi tahmidi takbiri da sauran azkar a shariyya gudanar kike a cikin waɗannan kwanuka ki je ki binciki kanki ki ma kanki hisabi kafin ai nake hisabi kowane rai ya duba ya bincike ya binciki kanshi da kanshi mai ya gabatar saboda gobe kiyama Allah shiryar da mu idan ba ta ba mun karanta ayata goma da Allah madaukin sarki yake bayanin cewa khalaqas samawati wal ardi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Allah madaukin sarki ya halici sammai sannan nan ba tare da ginshiki ba wanda kuna nan kuna ganin su waɗannan sannan da allah madaukin sarki yake bayani su ne sammai bakwai to waɗannan sammai guda bakwai cikin halittun allah babu wani wanda ya taɓa zuwansu in ba annabawa da mala'iku ba mun gane wannan da kyau ko manzon allah ya je ya gano kuma ya bawo ya ba da labarin abubuwan da ya gani a ciki kuma sammai ne masu ɗan karen girma tazaran sama ta ɗaya da wannan duniya annabi ya ce kamar tafiyar shekara ɗari biyar ne haka tazarar sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu kamar tafiyar shekaru ɗari biyar ne to kafin zuwa sama ta ɗayan nan akwai wasu samman da suke sama da mu waɗanda allah madaukin sarki su ma ya yi su kuma babu ginshiki a cikinsu kuma suna ɗauke da nauyin da za su buƙatu zuwa ga ginshiki amma saboda iko da iyawa da ƙwarewa na allah madaukakin sarki sun yi su a haka ba tare da ginshikin ba don ga nuna ma ɗan adam shi ne allah mai iko akan komi yanzu ku kalli girgije wannan da yake tattaruwa allah maɗaukin sarki ya saukar da ruwan da ke cikin shi allah maɗaukin sarki haka ya yi shi a sama shi ba can can sama yake ba yana sama da mu ne ba nisa shi sa ma idan jirgin sama ya je ya tarar da girgijen mai ɗauke da ruwa ya bi ta cikin shi waɗanda ke cikin jirgin sama sai su je jirgin yana masa gargada to girgije ne wanda akwai ruwa a cikin shi in kuma ana yin ruwan saman a wani waje jirgin ya ga ruwan na takura mai sai ya ƙara sama saboda ya wuce wannan girgijen sai ku ga ga girgijen a ƙasar shi yana yin ruwa shi kuma jirgin yana sama da shi da ruwan da girgijen da jirgin saman gaba ɗaya babu wani ginshikin da ya rike su ba mai rike da su illar rahman ma yumsikuhunna illar rahman Allah mai rahama ne kaɗai yake rike da su ku kalli taurarin nan da irin girman da suke da su ku kalli wata da rana da irin girman da suke da shi ku kalli duniyoyin nan da ake zuwa a sararin samaniya da irin girman da suke da su gaba ɗaya su Allah maraukin sarki bai sanya musu ginshiki ba kawai suna tsaye ne kawai a sararin sama a bisa kudura da irada na Allah subhanahu wa ta'ala kenan in kin fahimci wannan da kyau sai ki gane cewa duk abin da Allah madaukin sarki ya ce zai yi to Allah mai iko yi akan yin wannan abin mun gane wannan da kyau ko da Allah maraukin sarki ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina dawaki da alfadarai da jakuna da sauran kayan sifiri allah madaukin sarki ya yi su ne ku hau ku ji daɗi ku yi kwalliya ku yi ado sai ce wa ya halittu ma la ta'lamun a nan gaba ma allah madaukin sarki zai halicci wasu abubuwan da ko a yau ba ku san su ba wannan kai sai ana magana ne da annabi da sahabbai to mu ko a yau mun gani a lokacin da allah madaukin sarki yake cewa annabi da sahabbai da mutanen duniya wancan lokaci shin ba ku ganin tsuntsu da yake kara kaina a sararin sama wanda babu mai rike shi sai Allah to kun ga kenan Allah yana ce mana a wancan lokaci mu zai halitta mana abin da su waɗancan ba san shi ba sai ga jiragen sama manya manya masu manyan lodi jirgi za a ne lodin mutane masu nauyi a yi mai lodin kaya mai nauyi ga man da yake sha manya manyan letas na mai haka zai yunkura ya tashi ya tafi ke da ke san abin da ke tada shi ba Allah maraikin sarki ne ke tada shi a sama in kuma Allah ya ga dama ya sake shi sai ya faɗo ai ta hasashe ana cewa ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne ai ta madin maganganu Allah ne kawai ya sake shi ina fatan mun gane wannan da kyau to jama'a da wannan za mu iya gane cewa Allah madaukin sarki shi kaɗai ne wanda ya cancanta da abauta mashi sai ce wa alqa fil ardi rawasi wa anta da bikum Allah madaukin sarki sai ya sauko da wasu manya manyan duwatsu da suka zama su ne kamar turke tiraku na ƙasa da aka kakkafe ƙasa saboda kada ƙasan ta rika motsi tana tambal tambal da mu ku kalli duk wani gini da aka yi a yau a jikin wannan dutse aka bangale shi aka yi shi amma har yau ba gama ƙarar da waɗannan duwatsun ba duk wata kwalta da aka shimfiɗa ta mai nagarta za ku ga da ƙura ko kuma da dutsen nema aka yi ku kalli siminti da ake yi dutse ne ake ɓalgata ake zuwa ake yin shi amma har yau ba a ƙara da waɗannan duwatsu da allah madaukin sarki ya halitta ba sannan kuma farfashe duwatsun da ake yi har yau ba a tunkuɗo an tilbike wasu daga cikin tarakun ƙasa ballantana ku ji sanarwa a kawo gudunmawa za a tara wata ƙasa kar ta ƙurma ba har yau ba cimma aikin Allah subhanahu wa ta'ala ba ballantana wani ɗan adam mai iya rushe shi wannan yana daga cikin kudura da irada na Allah subhanahu wa ta'ala in mun fahimci wannan da kyau al'umma annabi sai mu gane cewa Allah nan mai iko ne akan kome kasancewan yanda ɗan adam jujjuwawar rayuwa da halitta yake bin shi malaman kimiyya na musulunci suka ce hatta waɗannan duwatsu ma irin wannan jujjuwawar rayuwa yana bin ta kansu dan adam yana farawa daga maniyi ya zama ɗan tayi ya zama jariri yana rarrafe yana tatata ya liƙe ya zama matashi ya koma ya zama tsoho tukub tukub har ya zama bai iya gane abin da ba ya sani to haka waɗannan duwatsu su ma wani lokaci sai su fara canzawa daga dutse mai karfi ya zama dutse mai saukin al'amari daga nan daga nan daga nan har ya canza sai ya zama yadda kika san tsauni tarin kasa yanzu dutsen da ake kira a kano da cewa goron dutse in kika je yanzu sai kawai ga wani tsibin kasa ne kenan shekarun baya ɗaruruwan shekaru da suka gabata dutse ne ake gani amma kalli wanda ya koma ina fatan mun gane wannan da kyau ana nan kuma in duniyan nan ta wanzu zuwa wasu shekaru zai koma kuma zai zama dutsen shi lokacin wannan halittar ta tafi allah madaukin sarki ya zo da wata sabuwar halittar don kusancewa allah madaukin sarki mai iko ne akan duk abin da ya ce zai in ya ce in kin bi shi akwai rahama ki bi shi akwai rahama ku kalli girman aljannan da allah madaukin sarki ce akwai mutum ɗaya za a ba shi duniyan nan faɗinta da girmanta da komi nata kamar a ce dubu goma mutum ɗaya kuma aljanna mai jama'a sama take ku kalli biliyoyin mutanen da za su shige ta kuma ba abin da ke rike da ita allah ne kawai ke rike da ita da ikon shi kuma za ta zauna har abada a haka sai ku gane lalle allah madaukin sarki mai iko ne sannan sai cewa baffa fi min kulli dabba a nan ƙasa sai allah madaukin sarki ya yada nau'o'ukan halitta masu ɗimbin yawa dabbobi da mutane tsirrai ne da sauransu wa an zama minas sama'i ma'an allah maɗaukin sarki ya saukar da ruwa daga sama an bata ha min kullu zaujin karim fi ha min kullu zaujin karim sai Allah ɗaukin sarki ya tsarar da dangogin ciyayi da fulawoyi iri-iri masu ban sha'awa da ban kayo wani fulawon ki ji shi da ƙanshi wani fulawon kuma ki ji shi gashi nan kuma wannan fulawan da ke fitowa ba a banza Allah ya fitar da shi ba akwai ƙwarin da shi ne abincinsu in suka ci wannan abinci nasu sai kuma su je sai su kasawar da abin da suka ruwa suka ci shi kuma wannan sai ya zama abinci ya zama magani ya zama amfani ga dan adam mun gane wannan da kyau ko haka Allah madaukin sarki ya tsara wannan ah, huran da zuma yake sha shi ne abincin shi wahayin ilhama ne Allah ya mashi mun gano wannan da kyau ko aka ce ya ci dukkanin samarat fasniki subula rabbiki zulula aka ce je ki yanda kike so sannan kaza ya khuruju min ha sharabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifa'un lin-nasi da waye da waye duk qur'ani ya bayani ina fata mun gano wannan da kyau to Allah madaukin sarki ne fitar da irin waɗannan abubuwa karimin ya ce hasanun mai ban sha'awa da ban kaye Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to dukkanin waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya mana bayaninsu to yana mana bayaninsu ne saboda wani saƙo da yake son ya isar mana bala ya ce ba da an bayyana Allah ta'ala fasadu a itiqadul mushrikin a bayan da Allah maɗaukin sarki ya zo zai bayyana mana ɓacin aƙidan mushrikai kuma ya tabbatar mana da cewa wa annal mushrik cewa duk inda mushriki yake zalimin zal azzalimi mutacce zakara ma ya dullo ala balalihim sai allah maɗaukin sarki zai bayyana mana abin da zai tabbatar mana da ɓatan shi wa zulmihim da kuma zaluncin mushriki bi muqtadal hikmatu wal ilmi amma za a zo abu abin ne da bisa tsari na hikima da kuma ilimi tsari da hikima da ilimi na almurshid murshid na wani kwararre wanda allah madaukin sarki ya kinsa mai hikima kuma ya sakin ya mai shirya ilal ikirar da wahadaniyatihi irin ilimi da hikiman da zai tabbatar da kaɗaituwar allah madaukin sarki shi wannan murshidin da zai shiryar da al'umman annabi zuwa ga asan allah zai iya wannan aiki ne da hikima da ilimin shari'a da Allah madaukin sarki ya bashi wa in lam yakun hunaka nubuwa ko da ku shi ba annabi bane mun gano wannan da kyau ko zai zo mutane da bayanai da zai tabbatar da tauhidin Allah madaukin sarki da yi wa Allah madaukin sarki da'a waltizami makarimul akhlaq da kuma umarni da cewa lalle a lazimci kyawawan ɗabi'u ɗabi'u masu kirki ɗabi'u masu martaba ɗabi'un da allah madaukin sarki yake so ina fatan mun gane wannan da kyau to shine a wannan aya ta sha ɗaya sai allah madaukin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين to jama'a bayan da muka fahimci cewa ga wasu daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu labarin su misalin halittar sammai da kassai da duwatsu da mu da dabbobi da tsirran da Allah madaukin sarki ya fitar to kai ki ce baki gane ba sai Allah ce haza khalqul lahi waɗannan abubuwan da aka ambata wanda kike gani da ido ko kika jiwo labari da kunninki ko hannunki ya kai damuka kika taba kika ji to halittar Allah ne duk abin da zaki taba a duniyar nan halittan Allah ne ko wannan karban kika taba da kayan Allah aka yi shi ina fatan mun gane wannan da kyau to sai ke cewa fa'aruni ma ba khalaqal ladina min dunihi to ku nuna min abin da wani wanda ba Allah ba ya halitta kun gano wannan da kyau ku domin haka Allah madaukin sarki ya goba ma mushrikai yace amittakhadhu min dunihi aliha wai shin sanya mu Allah madaukin sarki da suka yi kishiyoyi suke bauta ma Allah tare da su waɗancan shin waɗannan gumaka nasu da waɗannan kishiyoyin da suka sanya ma Allah khalaqo ka khalqin lahi shin sun yi halitta ne shigen halittar Allah maɗaukakin sarki Fata fatashabaha al a alaihim aka waye gari halittar waɗancan gumakan ya kiɗimar da su sun kasa gano halittar Allah daga halittar waɗancan ya za su zuwa ga shirka mun gano wannan da kyau ku. sai Allah ce a Allah shi kaɗai ne mai halitta ba su halitta komai ba hasali ma su ma waɗanda ake bauta min halittan Allah ne in mutum ya ka ɗauka aka tsarkake kamar annabi isa da uzairu Allah ne yayin su in mala'iku ne Allah ne yayin su rana wata taurari ne da ake bauta min Allah ne yayin su in gumaka ne da ake sassakawa da ice ko da dutse ko a ɗibi ƙasa a kwaba a yi su Allah ne ya ƙasar ina fatan mun gane wannan da kyau kuma halittan Allah ne ya kekekera su din kuna fahimtar wannan da kyau ko to menene zai kai mutum ya bauta ma halittan da Allah maraukin sarki yayi jama'a saboda tsaban taɓewa ba fa ya kai ga mutane yanzu akwai masu bautan maciji akwai masu bautan shedan kuma gane wannan da kyau ku akwai masu bauta ma saniya akwai masu bauta ma tsumburbura akwai masu bautan hoto hoto ne kawai za zo a kafa kawai ana bauta ne saboda tsaban tsiya ba rashin sanin Allah kuma gane wannan tsohon al'amari ko ya riga ya gabata tuntuna ko masu bautan kabari mutumin da ke cikin kabari ana bauta ne kai da yake neman taimakon kai mai addu'a wai kai ne saboda lalacewa da rashin sanin kanka wai ka koma kana bauta mashi Allah ya sauwaka to shi ne sai Allah madaukin sarki ce fa'aruni ma ba khalaqal ladina min dunihi to ku nuna mana abin da wani wanda ba Allah ba yayi inda Kirista zai gayyace ki zai ce wance da Allah zo mu bauta ma Isa sai ki ce nuna mana abin da Isa ya halitta wance ke sai ki ce Allah ne ya fa'aruni ma ba khalaqal ladina min duni in ba Yahuda ya ce zo mu bauta ma Uzairu sai ki ce nuna mana abin da Uzairu yayi wannan dai mutanen duka uzairin halittar Allah ne ina halittar shi in ce zo mu bauta ma shaidan ko zo mu bauta ma rana da wata da taurari da mala'iku da annabawa to sai ki ce nuna man abin da su annabawan suka yi nuna man abin da su taurarin da ranan da watan ta yi duk babu tun da babu sai Allah ce banu zalimuna kun ga dai su azzalaman nan da suke bauta ma wani Allah ba komi ne su ba ba komai suke a kan shi ba sai dai fi zalalin mubin bata ne suke kuma batan nasu a fili jama'a cin da wannan kalubala ko wanda zai yi ansa ta wannan kalubalantan da aka yi masu su nuna halittan da wani ya yi. ni dai ban taba je an ce ga wani ko da kuturun bawa ne cewa waliwa ne ya yi shi ba ban taba jin labari ban taba gani ba ina fatan mun gane wannan da kyau to cin da ko ba su yi ba jama'a ba su cancanta bauta musu ba sai ki bauta ma Allah shi ɗaya kuma wanda zai faɗi yadda za a yi bautar shi ne Allah kun gano wannan da kyau ko babu wani wanda zai bayyana ma al'umma yadda za a yi bautar nan sai manzon Allah sannan ana yin bautan ne don a dace da yardan Allah subhanahu wa kenan duk wannan yana da wurwura ne a bisa ƙa'idar imanan wa ihtisaban sai kin yi da imani da kuma neman lada da yardan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ne za ki dace da Allah madaukin sarki ya karbe ki amma duk wani biye-biye da mutane suke za su bata ba kansu lokaci ne Allah ya kona su kawai Allah madaukin sarki ya sauwaka to Allah madaukin sarki zai juya mana wani sabon faifai ya koyar da mu wasu daga cikin ilmomi wanda waɗannan ilmomi in muka rike su za mu samu tsira duniyarmu da mu sannan kuma zai nuna mana cewa ashe ba lallai sai annabi manzo ne yake isar da saƙon Allah ba wanda ma ba annabi ba ba manzo ba zai iya isar da saƙon Allah ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine Allah madaukin sarki a aya ta sha biyu yake cewa ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله مدوكين سركيش ولقد آتينا لقمان الحكمة حقيقة من بو لقمان حكمة تككية من قال وانا لكيوكو menene wannan hikimar ya ce ya alal akala allah maɗaukin sarki ya ba shi hankali a shi na daga cikin girma da baiwa da kyauta na musamman da allah zai ma ɗan adam wanda ya fi kowanne daraja shine allah maɗaukin sarki ya ba ɗan adam hankali kuma gane wannan da kyau ko duk abin da ake ambatawa a baya in baki da hankali ba za ki iya fahimtar su ba sai ce wal ilm in kuma ka samu hankali to sai a samu ilimi ya biyo shi inda hankali babu ilimi mutum rayuwa zai irin na dabbanci mun gano wannan da kyau ko sai ce wal isabatu fil umuri da kuma gamdakatar cikin al'amuran da mutum zai yi gaba daya idan Allah madaukin sarki ya baki ilimi ya baki hankali ya sa duk abin da zaki aikata zaki aikata abin da Allah yake so ne to Allah madaukin sarki ya gama hada maki hikima ina fatan mun gano wannan da kyau amma in ya zama ana gwange baki nan turus kamar mai hankali amma kuma abubuwan da kike kinayi ne saboda ki birge wani ko ki birge wasu ko ki faranta ma wani ko ki faranta ma wasu da kike ba Allah ba kinaye ne saboda kawai ki fanshe maranki abin da kike so ki huta to baki da hikima ana cewa baki da hikima to magana ne mai girman gaskiya ka dunkule ta waje ɗaya baki da hankali baki da ilimi aikin da kike baki dacewa a cikin shi ina ba ta mun gane wannan da kyau to shi ne wannan lukman ɗin malamai suka ta kai komo dangane da cewa wai shi wane ne shi ko mun gane wannan da kyau ko tun da kan abin da ya shafi sunan shi malamai suka ta ƙara ma junansu sani dangane da shi kamar yadda al'imamu shaukani a cikin tafsirin shi mai suna fatahul kadir ya ce malamai sun yi saɓani don ganin sunan lukuman shin lukman ɗin nan suna ne na larabci ko ko suna ne na ajamanci shin shi lukman ɗin nan annabi ne ko ko ba annabi ba ne shin balarabe ne ko ko ba balarabe ba ne malamai suke dinga ƙara ma junansu sani akan wannan ba daga cikin waɗanda suka ce lukmanu annabi ne akwai malam ikrima mun gane wannan da kyau ko to amma sai shi shaukani ya ce ma'a annar rawi ne zalika an jabir al-ju'afi ya ce mai ruwayan da ya ruwaito wannan magana daga dai shi al-ikrima ya ce wani mutum ne mai suna jabir al-ju'afi ya ce wa huwa ifin jiddan mutum ne mai rauni matuƙa ina fatan mun gane wannan da kyau to jama'a ko sunaye da Allah madaukin sarki ta bayyana mana cikin alkur'ani kuma waɗannan sunaye Allah bai kallafa mana sai mun san su mun san sunayen iyayensu ba muddin dai ba ya zo hadisai ne na annabi ingantattu ba kamar misali mutum sai ya rubuto takarda ana zaɓa ta malam mun san sunan annabi ibrahim qur'ani ya bayyana mana sunan mahaifin shi to wa sunan mahaifiyar shi to qur'ani bai gaya mana ba idan muka ce sunanta kaza sai a ce to sunan mahaifiyar mahaifiyar annabi ibrahim kakan shi kenan ta wajen uwa wa ya faɗi wannan to shi malam shokani sai ce shi kuma din nan wa huwa ne bin ba'ura bin mahur bin tahur haka yace sunan shi to shi waɗannan sunaye sun tabbata a cikin hadisi ingantacce daga annabi in su tabbata ba jama'a ba wani wanda zai iya kawo sunan wannan wannan bawan Allah kekewa ce mun gano wannan da kyau ko ba wani wanda tashi ki je waje na ce ba wani wanda zai iya kawo sunan wannan bawan Allah da cikakken sunan shi ɗaya bayan ɗaya in ba annabi manzo ba ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce wa huwa azar abu ibrahim wannan shi taruh ɗin nan wai shi ne azara baban annabi ibrahim shi ya haifi mahaifin kakan shi wannan luqman hakim a wannan maganan da shi al'imamu shaukani ya kawo ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ga waɗannan maganganun da malaman da suke faɗi yana da buƙatar nasi tabbatacce ko na karanto mana ne kawai so da in samu damar faɗakar da mu akan irin wannan kamar tsuntsayen da Allah madaukin sarki ce ma annabi Ibrahim ya fakhuz arba'atan min at-tayr a'a to arba'atan min at-tayr haka Allah ya ce mana matsaya nan kawai amma a ce wani cikon kankaka ni da waye waye ai na manzo Allah ya faɗa da akwai hikimar musansu da Allah madaukin sarki ya faɗa mana sunan banu Isra'ila da aka ce su yanka sani ya yan fada ko mun gane amma da Allah ya ce faqul nadribuhu bi ba'dihi kawai tsara an ce su ɗauki wani ɓangaren wannan sa su bigi wannan mamaci nasu harshe ne bindi ne allah bai faɗa ba karrambanin malaman tafsiri ne kawai suke cewa wane ne kaza wane ne kaza wane ne kaza ina fatan mun gano wannan da kyau kadai abin da muka sani lukman ya zo kafin zamanin mu wannan to shin zamanin wani annabi ne ya zo ba mu sani ba sai dai allah madaukin sarki ya gaya mana cewa lukman yana da cikakkiyar hikima aka ce kafintan wasu malamai aka suka ce bawa neman wani mutum tsoron nan mutum yake son ya jarraba shi saboda ya gan shi da zalaka sai ce kamu a kowancin ka yanka da ya yanka sai ce ka fitar man da abin da ya fi komi amfani a cikinta sai ciro harshe da kuma zuciya in kima ka ce ciro abin da ya fi kowanne amfani sai ki ciro cinwan gaba da ta baya haka ne ko ki tsoka ba ke kalla sai shi to zubar a cikin ta ɗiba abin da ya fi kowanne rashin amfani ka zubar mun gane wannan da kyau ko tun da an ciro abin da ya fi kowanne amfani ko to zubar da kuma abin da ya fi kowanne amfani sai ɗauki ya fi kowanne rashin amfani sai ya ɗauki harshe da zuciya kuma ya zubar sai ce kawai irin mutum ne ya ce haka abin yake ya ce ai ɗan adam gaba ɗaya shi harshe ne da zuciya idan waɗannan abubuwan suka gyaru to ɗan adam ya gama kinsuwa idan suka lalace ɗan adam ya gama taɓewa yasa annabi ya ce ma wani sahabi kaffa alaika haza yace kaga harshen ka kai taka tsantsan da shi harshe da shi yake magana ai zikiri ai karatun alkur'ani a sami yardar Allah da shi ake gulma da shi ake ƙarya da shi ake munafunci a sami fushin Allah da harshe ne ake cin halal a ji zaƙi da gardi da harshe ne ake jin ake cin haram a ji zaƙi da gardi ina fatan mun gane wannan da kyau sannan annabi yake cewa inna fil jasadi mudgha lalle cikin jiki ko ta tsoka iza salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullu sai jiki sai zama bai da matsala in ta lalace sai kuma jiki gaba ɗin sai lalace sai annabi ce wa hiyal kalbu ita ce zuciya ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ake son kullum a rika tarbiyyantar zuciyan yan adam a kan su ji tsoron Allah su bi Allah su gane cewa Allah madaukin sarki yana da komi Allah shi ke ba da komi ba wani wanda ya isa baki wani abu in ba Allah ba in kin ga abin da ya same ki Allah ne da kin rasa duka Allah ne ina fatan mun gane wannan da kyau annabi yake cewa da a ce duka duniyar nan za su tattara su haɗu da zumman a ce su ba mutum abin da yake so allah bai kaddara ba har abada wannan abin ba zai samu wannan mutumin ba mun fahimci wannan da kyau ko har abada duk duniya su taru to haka ake son ki samu a cikin imaninki allah ne ke bayarwa amma yanzu mutanenmu sun koma suna ganin idan suka yi kaza ne to za su iya su samu kaza ko mun gano wannan da kyau ko to wannan ko ba karamin taɓewa ba ba karamin taɓewa ba da ce ba ya cewa zuciyanki akwai cuta a cikinta kuma me ke kawo wannan matsala shine in zunubai suka yi yawa ana ta ɗiga maki dad-dad na bakin zunubi idan suka mamaye zuciyan. to shi ne sai a waye gari zuciyar naki ta yi tsatsa na sai Allah ya ce maki kalla bal rana ala qulubihim ma kanu abin suke aikatawa ne ya masa tsatsa to shi ne dan adam sai ya bar Allah talaucin shi da bukatan shi da kwaɗayin shi sai ya ba Allah sai Allah madaukin sarki sai tura wannan mun gane wannan kamar misali mutumin da ya aiki ne ya to shi matsalar sai an je lahira ne Allah zai bada shi sai ce tafi wajen wanda ka zamanto kana yin ruwan saboda shi a duniya da gani yana da sakamako to wallahi jama'a haka dukkanin mutumin da bai da Allah bai ke shiga cikin kuncin rayuwa yanzu misali barin mu ba misalin da yake cikin ku kina da ya ko kina da kanwa ko ke kanki sai annabi ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu wanda ya zo neman auren ku kun yadda mu addinin shi da ɗabi'un shi annabi ce kawai ku ba shi aure in ku ba haka fitina zai faru yanzu abin da iyaye da su kansu 'yan matan suke duba wajen ba da aure don allah jama'a menene ne ba dukiya ba ina ne za je ta samu girki mai kyau a rika mata a tamfa a kai a kai a rika mata kaza a rika sata a gaban mota ana tafiya jama'a wannan na ne eh temporary ne kaddar hakki mutu hakki mutu haka za ki kin tabbatar sakamakon auren shi da kika yi ranar kiyama Allah mu ce ki je ki shiga aljanna ya ce mashi wa man salaha min aba'ihi wa zurriyatihi wa azwajihi da ke da zura'a da kowa da kowa ba ba na karanta ba larabci na ne ina fatan mun gane wannan da kyau kin tabbatar kin tabbatar za a yi haka saboda kin Allah zuciya tsatsa ta tsatsata ta na zunubi da saban Allah da kin Allah mutane sun koma suna yin abin da Allah ba shi yake so ba kuma wallahi kuna ganin haka Allah ya fushi da ke ne sai kira ganin a a ai in kike kaza to Allah na cewa bai rike sai kuma kina ne kina tsara dabarbaru in kike kaza ne zaki subadi in kike kaza ne zaki kaza in kike kaza ne zaki kaza ba nan take wa billahi azim ba nan take ba na bakin na bawo shi an danna godari aka ba nan take ba shi sa ku ji tsoron Allah gaba ɗayan ku jama'a sai Allah madaukin sarki sai ya taimake mu Allah ya tsare mana imanin mu to jama'a malamai sun tayi maganganu don gane da makuman akan abubuwan da yake faɗi na hikima bayan wannan na maganan zuciya da harshe an taba tambayar shi a duniyan nan da ya fi komai nauyi ya ce to shi dai ya jinjina babban dutse ya ji shi da nauyi ya ɗauki ƙarfe mai nauyi ya ji shi da nauyi ya ce amma babu abin da ya kai mummunan makoci mummunan makotaka nauyi duk mutumin da ya zama yana da mummunar ɗabi'a da mu'amala dangane da makocin shi to ya fi kowa samun nauyin zunubin allah ranar kiyama domin annabi ya ce bai imani da Allah ba duk wanda makocin shi bai amince ma ɗabi'un shi ba sai ki je ki bincika shi yasa masu karin maganar larabawa suke cewa aljaru qabla dar ki nemi makoci kafin ki nemi gidan da zaki zauna ki je ki binciki dawa zaki zauna tukuna menene ɗabi'un shi na ciki da na waje me addinin shi na ciki da na waje ba garbi da daɗin magana da kwaɗayin abin da za a je a samu ba bincike ake na keke da keke kuma a wanke zuciya mun gano wannan da kyau ko ba kamar abin da malaman mu ke cewa ba sai mutum ya gama gamsar da kanshi abin da yake so wai daga nan ne sai ya tafi nemo ma wannan abin dalilan da zai kare wannan ba karamin bata bane shi ke ba kafirai cikin wuta ai sai ba sun yanke shawarar ga abin da suke so to sannan ne kuma suke nemo dalilai a'a sai ki je ki ga dalilan in sun gamsar da ke to sannan sai ki gan mai dalilan suka hukunta jama'a muna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sannan kuma na daga har ila yau abin da aka samu maqamanul hakim ya ambata cikin maganganun hikima banda wanda za mu zo Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani mai girma yake cewa dan adam ya zama duk sanda wani ya zo ya ɗauke maka wata ɗawainiya. to karka ce kai ma sai kayi wannan abin da yake takaita yi wani mun gano misali a gidanku ne kuka shirya za ku karantar da yaran gidanku lissafi sai shi yake take karantar da lissafi kai ke ma ki na naki allon ki ce ke ma zo karantar da ku lissafi ke sai ki masu english mun gano wannan in wannan na yin kaza tana koya masu larabci ke kuma ki koya masu wani abu tunda wani ya ɗauke maki wancan ke kuma sai ki dauki wani amma ka kalli yanzu yadda mutanen mu suke kullum abu daya muke shi sa muke ta barora waje da sannan yake cewa duk abin da bai shafe ka ba to ka sa kanka cikin shi duk abin da bai shafe ka ba domin yanzu mutane suna jefa kan cikin wasu karambanin nuka iri-iri sai ce wai waje taimaki addini ne sai a tambaye shi addinin ya sa ka jawa ba a taimakon addini fa sai yin addini ne ya ce maka yi ne yanzu mutane suna fakewa da su zuciyarsu da yawa da ƙarya suna taimakon addini shin addini ne ya ce in kai kaza za ka taimake ni wani ya ce to addini bai magana ƙarya kake yi addini na magana domin annabi ya ce na bar muku abubuwa guda biyu akwai annatik da kuma as akwai mai magana akwai mai shiru qur'ani magana yake yi duk abin da addini yake so qur'ani da hadisi sun fada sai a binciki wannan taimakon addinin da zaka yi akwai shi a qur'ani da hadisi eh to yi babu ba addini kake taimaka ba ra'ayin ka kake son ka cimma amma sai ka fake da tutan addini ina fata mun gane wannan da kyau to dan adam na samun kanshi a cikin wannan to bai da hikima ana cewa baki da hikima ki kiyaye baki da hankali baki da ilimi aikin ki bai dace da abin da Allah da manzon shi ke so ba Allah ya sauwaka to shi ne al-luqman hakim yace anushkur lillah in za a gode to a gode wa Allah madaukakin sarki akan dukkan ni'iman da yayi sai ce wa man yashkur duk wanda ya gode wa ni'imar Allah fa inna ma ne li nafsihi wannan amfanin godiya zai koma akan shi ne mun gane wannan da kyau ko domin Allah madaukakin sarki ya ce la in shakartum la azidannakum muddin kuka gode ma ni'iman da ne muku zan ƙara muku sai ce wala in kafartum inna azabi mashadid muddin ku kuka bijire ma ni'imata to ku sani azabar Allah mai tsanani ce ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa annabin Allah annabi Sulaiman lokacin da ya ji maganar tururuwa a nan da nan sai daga hannu ya gode ma Allah mun gane wannan da kyau ko an ba shi mulki an ba shi annabta an ba shi ilimi yana jin maganganun dabbobi ya mallaki aljanu yana hukunta su yana kaza yana kaza sai ya gode wa Allah madaukakin sarki a bisa ni'iman da ya mashi ina fata mun gane wannan da kyau kuma ana nan ku kalli irin mulki da irin ni'ima da irin wadatan da Allah madaukakin sarki yana annabi Sulaiman amma da tsohon su ya zo ya gaya mai cewa ga kaza to sai da shiga matsala mun gano wannan da kyau jama'a sai da shiga halin matsala da kunci domin tun ma farko da ya zo yana ran gadi yana duba ina tsuntsaye ya ga bai ga huda huda ba ya ce yana yana kini duk halin da yake ciki wata rana sai kin shiga halin ne halin kunci ina ba ta mun gano wannan da kyau sai kin shiga halin kunci ya ce wallahi ko dai ya zo man da dalili ko kuma sai na mai azaba sai ne mai kasa sai ne mai kasa ina fatan mun gane wannan da kyau tsuntsu ya zo ce to ranka ya dade na je inda baka taba zuwa ba daga kasan saba na zo maka kuma na zo da labaran gaskiya ne wata mace na sami suna mulkan su an ba ta komi hatta da wani hamshakin gadon mulki amma rana take bauta ma a nan annabi suleiman ya shiga damuwa iri-iri mace na mulki ta mallaki komi hatta da wani karagan mulkin da tsuntsun nan ya ga abin da muka mallaka kenan abin ta mallaka ya bi namu gadon mulkin ta ya bi namu abin ta kai ce duk da wannan bayyan da Allah ya mata shirka take ma Allah kun ji inda yake shi shirka kenan da yake gane duk wani kwaɗayin da ke ranki abin da ya ɗaran ma wannan ma Allah ya taɓa ba wani kafiri domin inna Allah duniya dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah zai waye gari yana kin mutum sai ba shi dukiya jiya babbar muke tattauna da wani bawan Allah yake bayyana man labarin wani dattijo Allah ya bashi tsaban dukiya mai ɗimbin yawa ana yan kwanaki zai mutu ya zama kirista kuma ya mutu mun gano wannan da kyau ku kalli wani bala'i jama'a ya ce hadisin arba'una ne kawai ya taso ya aiki kina kan addini kina tafiya lafiya lau kawai sai ki tara motan kwadayi sai ki shiga ita ko motan kwadayi ba ta cin birki a ko ina sai a tashin hallaka ayan san haɗa ku to nan da na annabi Sulaiman zai na Allah aiki sai rubuta wasiƙa kyar kyar kyar kyar ya aika mata kawai ta zo ta musulunta ba wata wata ita kuma sai ta kore cin hanci irin abin da ya zaki wa mutanen mutum yana kan gaskiya kawai ana ɗauko mashi ɗan abin da bai ta kara karya ba ga ce ungu ana ɗan sarna mai ƴan sulalla wanda la yusmin wa la guni min ju'in ba sa maganin yunwa jama'a yau fa ba a ce ruwan alkawsarin ruwa ba mutum ya sha ba zai ƙara yunwa ba sai ya yaudare fa ɗan abin da bai ta kara karya ba kawai sai ya yaudare ki na musulmana kawo ya ce mm, <laughs> yanzu ni ma yaudara da kuɗi ya ce abin da Allah ya bani mai imani da annabta ya fi abin da aka ba ku ku ne kuke takama da cika baki da dukiya kowa billahi lazi za mu zo da runduna za mu musu musu da ku manyan garin za mu mai da su bayi nan da sai kuma suka ce ran ke da yayi wannan mutum har aljimu yake mulka ai ba za mu iya mashi ba waye waye waye waye nan da nan ta taso da fadan gaba ɗaya ta taho shine shi aje a ɗauko mai ga kadan mulkin to ku kalli annabi suleiman mai irin wannan mulkin sai da ya waye gari wata rana ya ce zai sadu da matan shiya da mata ɗari ya ce duk zai sadu da su kuma sa ɗa namiji kowanne daga cikinsu kuma za su zama sojoji ne za su yaƙi saboda allah amma da bai ce in sha allahu ba manufan shi bata cika ba walantana ki a yau ki rika tunanin wai in kike kaza ne zaki samu kwarin yawan damuwanki illahin da jama'a kun san abin da ake a samu kwarin yawan damuwa shine kima Allah saranda kawai mun gano wannan da kyau ku ko kice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah to kawai sai Allah ce to ganawa sai ga ta bude da maki ina fatan mun gano wannan da kyau to haka ta zo aka ci kasuwanta ta dai musulunta daga nan aka wuce shi ne ke cewa duk wanda ya gode to zai sami amfanin godiyar a kan shi ne wa man kafara wanda ko ya kafirce mu Allah madaukin sarki fa inna Allah ghaniyyun hamid Allah madaukin sarki gadiyi ya wadatu sannan kuma Allah madaukin sarki mai godewa ne akan duk abin da aka yi mai nahi na ni'ima ai ma ibada da godiya ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to sai Allah ya ce وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Allah maraukin sarki ya ce mana wa if qala luqman libnihi mutum ya san da luqman ya ce ma dan shi mun gane wannan da kyau ko wasu ka ce wasmuhu an'um sunan shi kenan an'um wa yuqalu mushkum sunan shi mushkum shi dan kun ga Allah maɗaukin sarki bai faɗi ba ko ya faɗa sai ce wa huwa wa iluhu a san da shi lukman yake ma dan shi wa'azi yace ya bunayya la tushrik billah yace kai ɗana kaba ka sake kaiwa Allah madaukin sarki shirka domin inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba ina fatan mun gane wannan da kyau duk abin da za ka yi kakka sake ka yi shirka ina fatan mun gane wannan da kyau mun gane wannan da kyau ko ya ce shirka babu zaluncin da ya kai shi ya sa ma allah maraukin sarki yake cewa mai a cikin alkur'ani shirka ita ce zalunci babba a cikin suratul al'am allah maraukin sarki da yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul am wa hum waɗanda suka yi imani da Allah ba su gurɓata imanin nasu da shirka ba waɗannan su ne suke da aminci kuma su ne shiryayyu mun gane suna da aminci sannan waɗannan su ne shiryayyu ku ji Allah maraukin sarki to sai sabai suka ce to waye cikin mu bai taɓa yin zalunci ba sai annabi ya ce ba ku ji abin da bawan Allah na kuma ne ce inna shirka la zulmun azim ba shirka shine zalunci wanda yafi kowanne girma to na daga cikin zalunci da wake ma Allah da Allah baya so ki hada Allah da wani abin da baki nema a wajen Allah sai ki nema a wajen wa a wajen wani ki je wajen dan bori wajen dan duba ki je wajen mai kacau kacau wai kina neman mai lafiya kina neman mai kar mijin ki miki kishiya kina neman mai kar mijin ki kaza ba tsinin cewa da ganta ne wanda ya kai wannan mun gane wannan shi bokan da kika je wajen shi in yana iya wani abu ya kan shi wala in kura na maganin zawo har sha ta fi ku hankali kina zuwa islamiyya amma zuwa islamiyya kina banza kina zuwa wajen bokaye suna miki tsafi a baki laya a baki rubutu a baki maganin ki barbaɗi duk wannan iskancin zama mutane ba su daina shi ba jama mun gano wannan da kyau ko shata ya aka ce yana tsafi yana yan bori saboda irin fasaha da zalakan da yake da shi wajen iya sarrafa waka sai yake ce a ai in bori ne to shi ne borin ya fara girka 'ya'yan shi sai ba samowa suna kawo mashi ko ko shi ba son samun sai dai ni da tsohona in tsafi ne ya fara tsafa 'ya'yan shi mana su rika samowa suna kawo mashi ya ce motoci da gidaje da tsibin nerori ya ce duk wanda yake so ake bashi ya lissafi abubuwan da ake bani ce shi baya son samun su yi shata da tsoho ne ya ce zancen wofi ina fatan mun gano wannan da kyau inda gaske ne bokan zai iya maki wani abu to na kan shi mana tun bai iya samun abin da zai ci sai kin je kin kai mashi to in dai zai iya samar da wani abu to ya samu makan shi abinci ya huta ba sai yayi bokancin ba yanzu ga masu mulki da yawa saboda rashin sanin Allah wasu su zai su tare a gindin waɗannan bokaye suna mai tsaface tsaface inda gaske boka na ba da mulki ko ya tabbatar da mulki shi ba ya son mulkin ne ko ko bai da ƙari yake son mulkin ko bai da wani kawo ko wani baffa da ya dace shi ma ya samu mulkin sai dai kai boka ke ba akwai sani ya kamata shi sai dai ya baka ka dan san mashi shine aqidan ku ba aqidan almajiri uwarsu dai ban su da shi kullum addu'an almajiri Allah ya baku Musamman samu wannan muguwar addu'a ce Allah ya ba in baka ina fatan mun gane wannan da kyau ya zama nake da masakin kai tsaye daga wajen Allah in na samu sai in yarba kenan ni zan rika samun lada daga wajen ku shi almajiri kullum ya yabe zama shine yadul uliya a yadul sufla shine na ƙasa shine wulaƙantacce kaskantacce